sunan mai ajo in Allah da kuma muna roƙon Allah da kurma da kuke ba yaro ba babba ko kama Allah ya ba ya sa'a ya buge duka da yawa. Baba Audumar ka zo ajo ne? Na zo ajo masa da ke. me fatan ka? Fata Allah sa a idan bai kare lafiya. Wa kake wa kake sha'awar gobe? Gobe. Gida ainihin gobe ko da wani ta haɗu ya akan take. ce a sai da wani. Wani kadura ta haɗu ta. Allah ya kawo insha Allah wanda za a yi ranar lahadi a tara nuna yan kallo mashawan kallon damben gidan alguma a nan daidai akwai yan damben da muka samu baki daga bangaren arewa kuma muna da baki daga bangaren gurmada kamar irin su mai takwasara suna gidan damben nan kamar irin su garkwacin duk suna gidan damben nan sauke gindin sauran magoyan bayan bangaren kudu su ibola ma insha Allah gobe yana gidan dambe nan tun baki na namu magana shi shi insha Allah za a dambe sahi da shi don haka muna da yan dambe kuma bangaren arewa muna da yan kallo daya ne muna fatan da muka sa bikin nan lafiya Allah ya sa mu ga mun shi lafiya kuma mun kare lafiya ya magana yan dambe so yan dambe akwai yan dambe saboda yanzu haka masu mai takwasara sun sauka daga mina suke sun sauka suna na a gari mai takwasara mun gaisa da shi yanzu haka yanzu nan ya fa gidan dambe ya je yi wanka ya dawo bangaren gurma da kira bangaren kudu da bangaren jamus fa so bangaren kudu kuma tabbas iyayen gidanmu kamar su alhaji aminu mai anguwa su alhaji tanku da rafta su alhaji yahaya kashe hankali duka sun yi alkawalin cewa za su turo muna yan dambe a bangaren kudu kenan karfe da za a fara wannan wasa gobe wasa eh za mu fara da yake ni karfe bakwai nake fitowa gidan dambe amma karfe tara za mu fara wasa zuwa karfe sha daya sha daya da rabi kai da amani da lokaci da ya kamata gana wurin da masu kyamarar nan ba da bari a haska ga ga ga